au niveau wadda la maternité de l'hôpital du district de Dogon Duci. A nan gidan aihuwa na asibitin Dogon Duci ana samun mata samar dari da ke aihuwa a wata. Misali cikin watan Juye mata 120 suka aihu daga cikin su 30 aka yi wa hoshi. A cikin watan Uta mata 149 suka aihu, mata 22 aka yi wa hoshi. A cikin watan Septembar mata 134 suka aihu, an yi wa 25 hoshi daga cikin su. A wata muna yi wa mata 20 zuwa 30 hoshi. Alhamdulillah muna da ƙwararrun likitoci biyu da ke yin fashi dangane da aihuwa da sauran cututtuka kamar karo da abubuwan da suka yi kama da haka a halin yanzu ana asibitin dogon duci ba mu da cikakkun ƙwararru masu yin fashi idan lamari ya fi ƙarfin mu muna tura marasa lafiya a asibitin doso domin a kula da su a game da rasuwa bana ba a samu rasuwar mata da yawa ba kamar bara misali cikin watan jiye ba macen da ta rasu wajen aihuwa a gidan aihuwa na asibitin dogon duci a cikin watan ut an samu rasuwa guda a watan september ma an samu rasuwa ɗaya. Amma abin riƙewa a nan shine matan da ke rasa rayukansu mata ne da ake kawo asibiti daidai lokacin da rashin lafiya ya tsananta kamar misalin lalacewar ma'aihuwa.